والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الأمين شنن بيان زوجة goma kira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da 26 ga watan biyar yana da 2022 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya dawo da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin almuwatsa na al'imam imamu jarin hijira imamu malik rahmatullahi alaihi bayan hutu da muka tafi na azumin wata ramadan muna roƙon allah ta'ala ibadun da muka yi a cikin ramadan allah ya karɓa mana allah ya sanya mu cikin yattantun bayi allah ya gafarta zunubanmu allah ka ji kan magabatanmu allah ya sanya mu kyakkyawan kashi idan ba a manta ba muna cikin kitabun jana'i da shafi da yake magana akan jana'iza Allah ya sa mu cika da imani kuma muna cikin babi na goma sha biyu babun na'ayi anil buka'i alal mai babun da yake bayanin hani dangane da kukan kira ga mamaci mun karanta dogon hadisin babun shine hadisin Jabir Ibnu, Atikin Allah ya kara masa kuma mun tsaya kan wannan hadisi yau bi idnihi ta'ala za mu tashi a hadisi na biyu a cikin wannan babu Ubaydullah ya ce wa haddathani an malikin an Abdullah ibn Abi Bakr an abi عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أمرة إر عبد الرحمن تأباش لاباري وتاج أمنا عائشة أم المؤمنين هو من بني الله يقارى متى تقول تنا وذكر لها lokacin da aka ambata ma ummuna Aisha cewa anna Abdullahi ibn Umar ya ku aka ce da nana Aisha cewa Abdullahi dan Umar yana cewa innal mayyita lallai mamaci la yu'azzabu ana masa azaba a kabarinsa bi buka'il hayyi da kuka da ‘yan uwansa masu rai suke yi gare shi. Da aka gaya mata aka ce Abdullahi ɗan Umar yana cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, lallai mamaci za a azabtar da shi cikin kabari bayan mutuwarsa saboda sababin kuka da ‘yan uwa da dangi suke yi a kansa. Fakalat Aisha sai ummuna aisha ta ce yaghfirullahu li abi abdurrahman Allah ya gafarta ma abu abdurrahman shine abdullahi dan umar ce amma innahu lam Ta ce abdullahi dan umar ba ƙarya ba walakin na'u siya. sai dai ina tsammanin mantawa yayi au akhta'a ko yayi kuskure wurin fahimtar magana إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها ce yadda labarin yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya wuce wata ya ta mutu ya buki alaiha ahluha iyalanta da danginta suna ta rusa kuka saboda mutuwarta fakala sai manzon Allah yace innakum kuna alaiha lallai tabbas ku kuna ta yi mata kuka wa inna ala azabu fi kabariya alhalin ita kuma ana ta azabtar da ita cikin kabarinta ko kuma kuna nan kuna ta kuka gare ta dana ta ce wannan shine abin da ya faru wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi domin imamul bukari ya da shi cikin littafin jana'iza babun da ke bayanin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa yu'azzabu al-mayyit bi ba'di buka'i ahlihi alai za a azabtar da mamaci bayan mutuwarsa da wani bangare na kukan da iyalinsa ke yi gare shi idza kana nuhu min sunnati idan kukan kira yana daga sunnar shi wannan mamaci hakanan muslim ya fi da wannan hadisi cikin shi ma littafin jana'iza babun da ke bayanin almayit mamaci yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi za a yi masa azaba saboda sababin kukan da iyalinsa suke yi gare shi kuma dukkaninsu da Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi ta hanyar da imamu malik ya fitar a cikin muwa a wannan hadisi za mu ga ummuna aisha ta yi inkarin waccan magana da abdullahi ɗan umar ya yi har ma ya danganta magana zuwa ga annabi cewa akan azabtar da mamaci saboda sababin kuka da iyalinsa suka yi gare shi ta yi inkarin wannan haka nan ta yi inkarin kuma mawa irin wannan magana da umar ɗan khattabi kamar yadda ita ma wannan ruwaya imamul bukhari ya rawaito ta ta hanyar abdullahi ibn abi mulaika abdullahi Ibn abi mulaika yana cewa tuwfiyat ibnatun li Usman radiyallahu anhu yace wata rana ya ga sayyidina Usman Allah ya yarda da shi tar bi Makka a Makka wajidna li nashhadaha sai muka zo domin mu halarto jana'iza wa adara ibn Umar illa idan Umar kuma ya halarto wurin jana'iza wa ibn Abbas radiyallahu anhum da ma abdullahi ɗan abbas Allah ya jiri, wa inni bai na uba, abdullahi abin abi mulaika ce ina zaune tsakanin su au qala ko ko ko ya yi yayi nasu ila ahadihima na zauna kusa da ɗayan su ثم جاء al'akaru sannan ɗayan ya zo nasa ila shi kuma ya zauna a gefe na kaga ya zama a tsakiyar su. Fakala Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi Umar yake ce ma li ibn Usman yake ce ma dan Usman ala tanha anil buka ba za ka hana waɗannan da suke kuka su daina wannan kukan ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iga manzala na cewa innal mayyita la yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayhi lallai mamaci ana yi masa azaba saboda sababin kuka da iyalinsa suka yi. Fakal ibn Abbas sai Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya dade su yace قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك إذا سيدنا عمر بن الخطاب شيما ينا فتن إيرن ونم مكانا ثم أدفع نبلا عمر بن عباس شيما يكرن تدمو قال يجي صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة يجي وترانا من جهود عرد سيدنا عمر دق مكة حتى إذا كنا بالبيضاء sai da muka kasance a wani wuri da ake ce masa bai da idza huwa sai Umar ya ga tawagar wasu matafiya sun yi zango ƙarƙashin wata itaciya ta magarya suna hutawa faƙala sai umar ya ce da ibnu abbas izhab tashi daga nan je ka can gurin banzur man haula irraka je ka duba su waye waɗancan tawaga kana fa nazartu fa idza suhaibu ibn abbas ce da naje je daga tawaga ce karkashin jagorancin haibu rubu fa akbartu sai na da na ga ya umar fa kana sai umar ya ce ud'uhu li sai ka kirawo min suhaib fara ja'atu ila suhaibin sai na koma wurin suhaibin rumi fa qultu nace irta'il fal habbi amirul mu'minin maza maza tashi je ka gurin amirul mu'minin sayyidina umar yana son ganin ka falamma usiba umar Ibn Abbas yake to bayan mun dawo Madina Umar ya ci gaba da mulki ranar da aka jimma Umar rauni lokacin da abu lu'atul majusi ya soke shi da wannan wuka mai baki biyu da kana aibun ya bayan an ɗau umar ya suma an kai shi gida ya ɗan farfado an idar da sallah asuba sai haibu ya shigo gurin umar a gida yana kuka ya kulu yana cewa wa aka wayo Allah ɗan uwana wa sa'iba wayo Allah abokina fa kana Umar radiyallahu anhu sai Umar ya ce da Suhaib ya Suhaib ya kai Suhaib a tabbuki alayya min kake kuka wa kad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bayan hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal mayyita lallai mamaci yu'adzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi za a yi masa azaba saboda sababin wani kuka da iyalinsa suka yi ko ‘yan uwansa da dangi suka yi. Ƙana bin Abbas radiyallahu anhu ba, Abdullahi Abbas zai ci gaba da cewa, Sanan ma mata Umar radiyallahu anhu, yayin da Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar Umar. zakartu zalika li Aisha radiyallahu anha sai na gaya mana na Aisha wannan labari da wannan hadisi da Umar ya faɗa fa qalat sai Aisha ta ce rahimallahu Umar Allah ya ji kan Umar wallahi ta ce na rantse da Allah ba haddasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna Allah la yu'azzibu al-mu'min bi buka'i ahlihi alayhi suke manzo Allah bai ba da labarin cewa Allah zai azabtar da mummuni saboda kukan da aka yi gare shi walakin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace amma manzon Allah yayi. inna Allah la yazidu al-kafira azaban Allah maɗaukakin sarki zai ƙara azaba akan kafiri bi buka'i ahlihi alaihi saboda sababin kuka da iyalinsa suka yi wakalat sai aisha ta ce hasbukumul qur'an a wannan matsalar qur'ani ya isan muku Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra uku wata rai mai nauyi na laifi ba za ta iya ɗaukan nauyin laifin wata rai قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك sai Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta tabbatar gare su sai yake cewa wallahu Allah madaukakin sarki huwa abhakaka wa abka shi ke ke ka dariya ko ya sa kana ibn abi mulaika Abdullahi dan abi mulaika yace wallahi ma kana ibn bayan ibnu abbas ya yi wannan bayani in ce abdullahi dan umar bai ce komai ba kaga wannan ruwaya ita ma ta nuna na na aisha nan ma ta yi rabin wannan magana da umar ko wannan hadisi marfu'i da umar ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suke cewa Nana Aisha ta ce ba a faɗa ba ga yadda ma'anar ce. Abdullahi ɗan Umar ya rawaito ya tabbatar, Umar ya rawaito ya tabbatar, kuma an samu wasu ruwayoyin ma, kamar Mubirar da Ibn Shoba, shi ma ya rawaito ya tabbatar. An samu wata ruwayar ma, kamar daga Anas da wasu daga cikin sahabbai kamar Jabir. sun rawaito sun tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa idan iyali da dangin mamaki suka dinga kururuwa da ihu bayan mutuwarsa za a zartar ina fata gani to kaga wannan ya ci karo da wannan magana ta ummu na aiki to ya za a yi tauki sai malamai suka ce ka'ida ta ilimi المثبت مقدم على الناس waɗanda suka tabbatar da abu su ake gabatar da maganar su akan waɗanda suka koyi na fata gani me yasa saboda wanda ya tabbatar yana da ƙarin ilimi akan wanda ya koyi na fata gani wanda ya tabbatar yana da ƙarin ilimi akan me wanda ya kore magana domin wanda ya tabbatar ya ji daga annabi wanda ya kore kuma bai yi wa bai yi wannan maganar ba waccan maganar saboda wannan yana da ƙarin ilimi a kan wancan kasancewar wannan ya ce ba a yi ba ko ba a faɗa ba baya nuna ba a faɗa ba idan wani ya rawaito ina fata gani musamman kuma manyan mutane irin abdullahi ibn umar irin umar dan kadda da wasu daga cikin manya-manyan sabon manzan Allah da suka yi wannan ruwaya ina fata gani suka ce sa'an nan kuma Buhari ya rawaito ai wata ruwayar kuma daga muhimmanci dan shuba wadda sai ta ƙayyade wannan suka wani irin kuka Zana yana cewa man yunha alaihi duk wanda aka yi masa kukan shi ne ihu da kururuwa ɗin nan yu'azzab za a yi masa azaba bayan mutuwarsa ni a alai saboda sabbin wannan kuka da aka yi masa ina fata gani kenan wannan ruwaya sai ta ƙayyade ba kowane kuka ne za a yi wa mamaci azaba wani irin kuka kukan da yake haɗe da kururuwa da ihu da tumuwa da ƙasa da fulgar da yaga riga da marin kunci da fatan maganganun da su dace ba na shiga uku na lalace shi kenan mango ya faɗi asiri ya turu shi kenan kaza kaza irin wannan kukan na maguzanci shi ne za a janyo wannan azaba amma kuka na hawaye da yan sheka kaɗan ba faɗin abin da zai janyo fushin Allah wannan kukan ya alata ya karanta zala ma ya je jikansa ya ɗauka ya garansa na alama fita mai yi ya zama da hawa sanda ya je wurin ɗansa Ibrahim ya ga alamar mutuwa jiri nan ba ya zama tsayawa. Sau da wannan ba shi aka ana, ba shi kuma zai jawo azaba ba, wanne ne aka ana wannan kuka. Na biyu suka ce wannan bayanin ma imamun Bukhari ya yi bayanin wannan cikin sahihin. Bayanin da ke nuna cewa Hannan buka al wannan kuka da aka ambata a wannan hadisin bil hadisi a wannan hadisin zai zama laisan muradu bihi mutlaqul buka ba wai kowane kuka ke ne bal buka'un kha kuka ne ke bantacce wa wannan kukan jira shi san ya ba hadisin su'aibu da muka karanta hadisin umar ya yi ishara zuwa ga wannan cewa innal mayyita yu'azzabu bi ba'ati buka'i ahli za a yi masa azaba da wani sashi na kukan da iyalinsa za su gare kaga wani sashi ba gaba ɗayan kukan ba kuma shi imamul bukhari ya yi ishara a tarjamar wannan babu yace babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yake babu da bayanin faɗin annabi da yake cewa yu'azzabu al-mayyit bi ba'd buka'i ahlihi ali za a yi wa mamaci azaba ne da wani sashi wani bangare na kukan da iyalin kina ba da kuka ba idan kana nuhu min sunna idan irin kukan nan na ihu da fatuwa a ƙasa shi ma yana daga cikin sunna fa hanyar ce shi yake yi su ma suka gani bayan mutuwar da suka yi za a yi masa domin ya mugu mugun aiki sai ce me bi kaulin lahi ta'ala saboda Allah na cewa ku kuma wa ahlikum lara ku tsayar da kawunan ku da iyalanku daga wuta to shi tun da bai yin wannan ba yi yake yi har suka gani suka ɗauka daga gurinsa kaga bai tseratar da su ba saboda haka sai bala'i shi ma ya hau sai ce wa kalan da biyu zama annabi na cewa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati dukkanin kuma kiyaya ne kuma za a tambaye ku kaga shi tunda ya kora musu mugun aiki bai hana su ba shi ya sanya in ya mutu suka yi za a kama shi da ina fata gani sai ce fa'iza lam ya kummin sunnati idan irin wannan kukan ba sunnar sabaci ba hanyar sabaci bai ma yadda ai ba yana faɗa da yin irin wannan sai ce fa kama qalat aisha radiyallahu anha wannan kuma sai a bawa hadisin fassara kamar yadda aisha ta faɗa shi ba zai shafi shi ba a nan wannan hukuncin wala taziru waziratu wajra ukhra za ta yi kaga bukari ya nu ya haɗa maka hadisan gaba shi za ta ce ba kama kalan aisha radiyallahu anha la taziru waziratu wuzra Wata qawlihi haka nan kamar faɗin Allah da yake wa in tad'u musqalatun ila imliha la yu'mal min shay walau kana za da za ka kirawo ko da rai wanda suke tattare da nauyi na laifi a lahira za ka kira wata ran ta ɗaukan mata laifin wannan ran ba za ta ɗauka mata kowa shi ne ɗauka ne ina fata gani sai ce wa ma yurakkasu min al-buka bin ghayri nu kuma dalilan da suke nuna ai an ba da sassauci kai kuka na hawaye da shishika ba tare da kururuwa da ba. ina fata gani sai ce wa kalin nabi sallallahu kuma annabi na cewa la kutalu nafsun gulma. babu wata ran da za a kashe bisa zalunci a duniyar nan illa kana alabni adam al-awwal kiflun min damiha face dan annabi adamu na farko yana da wani yanki da wani kaso na zunubin wannan kisa وذلك لأنه أول من سن القتل saboda shi ya fara sannan cikisa a duniya cikisan da za a yi na da kamar to kaga kenan wannan yana nuna idan ihu da kururuwa dama halayyar wannan mamacin dangi da iyali sun san ɗabi'a shi ma ya mutu sai suka yi ihu da kururuwa sai an halattun me yasa saboda shi ya sunnanta musu kamar yadda dan annabi adamu na farko shi ba ya sunnanta kisa a duniya duk kisan da za a yi har a naɗe ƙasa yana da kamar Allah kiyaye amma idan ba ɗabi'ar da bai yadda da wannan ba yana hana irin wannan ihun da kururuwa to a nan idan ya rasu suka yi su Allah zai kama shi ba ruwan shi a nan wala ta ji ruwa ziratun wajen kukura kaga kenan ba karo tsakanin waɗannan hadisan na wannan babin na Aisha da maganarta da wannan aya da kuma waɗannan hadisai nawa na abdullahi dan umar da kuma hadisin umar Allah ya kara musu ina fatan gani saboda wancan hadisi na mugira ya kayyade kukan kira ake nufi shi ya sanya malam albani yake cewa summa inna zahira hadal hadith walladaini qablahu mushkil yace sa'an nan zahirin wannan hadisi na ibn umar da umar da waɗanda suka gabace su akwai rikici ne annahu ya ta'arabu ma ba da shari'a saboda ya yi karo da wani ɓangare na shari'a wa qawaidi da na shari'a al-mukarrara fi mithli qawlihi ta'ala kamar faɗin Allah da yace wala taziru waziratun wazira ukhra sai yace wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil jawab malamai sun ƙari juna sani wurin ba da amsa ala samaniyati aqwal akwai maganganu guda takwas wa aqrabuha ila sawabi qawlani maganganu biyu ne suka fi kusa da daidai al'awwal na farko ma za a ba ilayhi jumhur maganar malamai shine dai wannan fassara da muka suka ce wa huwa annan hadith mahmulun ala man awsa nuhi alayhi suka ce hadisin za a ɗauke shi ne a kan mutumin da ya yi wasiya ga dangi in na mutu ku ta ihu kuma yadda sassa ibn al-hafi ke gaya umma ma'afai wannan kuma kaga dan zama ne don lokacin jahiliya ne yace idza min bi ma ana Ya ce in inna mutu ki ihu wanda ya dace da matsayina wa shakki alayyar al-jayba ya umma ma'abadi yayya ga rigar ya ce umma ma'abadi yayya ga tibabu kaga wannan nama dan magudanci ne kamar zuwa musulunci ya faɗa to anan kaga yayi wasu ayi tsiya to zai samu kamashin wannan tsiya ina fata an gani suka ce jumhur malamu suka ce wannan ko dai wasici aw lam yusi bi tarki ko kuma ya san zafi ya san ba su da kirki amma kuma da zai rasu bai ce da su ban yadda ba balla mun tafi ku min wannan ewa ewa ina fata gani ma ilmi bi annan nas yafaluna hu adat ya da cewa ya san mutane a al'adanci abin da suke yi kenan in zai rasu in ci ni ban amince ba ko ya faɗa tun yana rayu bai dace ba ya hana sannan ya kuɓu to in bai yi waɗannan ba ne sai jimhurin malamai suka ce wannan hukuncin zai hau kai wali hada kala abdullahi ibn saboda haka ne ma Allah dan Mubarak yake cewa idan kana yanhahu bi ayati in yana ana su irin wannan eh wanda dukan fuska da faduwa sun yana raye fa fa'alu shay'an min zalika ba'da wafatihi sai suka aikata haka bayan mutuwarsa lam yakun alayhi shay'un babu komai akan su Allah zai ka wal azabu indahum bima lalika kuma azaba a wurin jumhurin malamai a nan ba za a yi masa wal'akar sai magana ta biyu suka ce anna ma'ana yu'azzabu ma'ana za a yi masa azaba ay yata'allamu bi sama'ihi shi ne zai je raɗaɗi da damuwa a kabarinsa da wannan ihun da suke wa yariqu lahu wa ya'mul kuma zuciyarsa za ta kare zai bakin ciki akan abin da suka aikata wa zalika fil barza wannan lokacin da yake kabari wa laysa yawmal qiyama ba ranar lahira wa ila hada da abu muhammad ibn jarir ne tabari wannan shine ra'ayin babban malamin tafsiri muhammad ibn jarir al-tabari wa ghayri wa nasarahu ibn taymiya wa ibn al-qayyim wa ghayruhu shaykhul islam ibn taymiya da ibn al-qayyim sun tafi kan wannan qalu suka ce wa laysa al-muradu anna allaha yu'aqibuhu bi buka'il hayy alayhi suka ce ba wai ake ana nufin Allah zai masa hukuma ta azaba wal azabu azaba anan a ammu min al iqa ta ma fi hukuma fadi kama fi qawlihi kamar yadda yake a fadan annabi da yake as-safaru qil'atun min al azab tabiya wani yanki ne na azaba ai ba azaba ba a'a wa al'alin da ke tattare da ina fata an gane suka ce wa laisa hada iqaban ala dhanbi wannan ba hukuma bane kan zunubi wa inna ma huwa ta'zibun wa ta'allim suka azaba ce da jin raɗaɗi da jin ba wannan shine fassara amma abin da ke tabbatar da fassarar farko wata ruwaya ta zo da fi kabari a kabarinsa wata ruwaya kuma ta zo yawmal kiyama ranar lahir saboda ka ya abin da ake nufi azaba ce ta azaba ko ta wuta ko azaba kamar kenan fassarar farko ita ce mafi inganci idan ya yi wasici ko kuma bai hana fi ba ko yana daga ɗabi'arsa suka gani suka koya idan ya mutu ya yi aka yi masa za a kama shi amma idan yana hanawa ba sunnarsa ba ce ba ɗabi'arsa ba ce idan ya mutu suka yi Allah ba zai kama shi da laifi ba su za a kama da laifi ina fata gani wannan ne yana nuna wanda ya san za a yi irin wannan sai ya hana. mai da muka yi bayani kuka iri biyu ne kuka na hawaye da shishika ba ne wannan ma manzan Allah ya ce rahama ce da Allah ya sanya a zukatan bayi kenan idan an maka mutuwa ka zubar da hawaye kai shishika in ma ka yi magana ka faɗi alkhairi Allah ya ji kanwa ne Allah ya bi masa wane na yafi maka duk wannan ya halitta wanne ne ba a so ihu da marin fuska da tumuwa da ƙasa da yagar yaga riga mata kuma kaga suna fuskar gaci wannan shine maguzanci ne musulunci ya hana to shine idan mutum aka yi masa da umarninsa ko bai ana ba shari'a za ta kama shi da wannan hadisi ne umar da umar zai kama shi idan ya ana suka yi ya tsira a gurin Allah wannan ina fata gani Allah ya samu da babun isbatu musiba babun da ke bayanin neman lada wurin Allah ta hanyar haƙuri da juriya idan musiba ta samu mutum kuma Allah ya karɓi rayuwar wani ɗan uwan ko ɗansa ko aifinsa to ana so ya mai da lamari zuwa ga Allah ya danna zuciya ya to yin wannan akwai wani gagarumin na da shi za malamai suke cewa abinda ake nufi da alhisba fi sabu shine yin hakuri wa lihtisabu da neman lada wurin Allah wa rida da yadda wa taslimu da miƙa wuya ne da ga al'amarin Allah wa kadari da hukuncin da Allah ya kaddara ne musulmi ana so ya nuna dangana da hakuri da mai da lamari zuwa ga Allah yayin da Allah ya jarrabe shi da wannan musiba sawa'un musiba ce ta wani nasa ya rasu ko kuma musiba ce ta ya rasa wani abu na dukiyarsa ana so ya mai da lamari zuwa ga Allah da neman na gurin Allah ya yi haƙuri ya yarda da kaddarar Ubangiji. Sai Allah madaukakin sarki ya bashi shi tafi mutu shi. Mai da Allah yake cewa wane na ku, bi shai'in min al wal ju'i wallahi sai mun jarrabe ku da wani abu min al na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al da tawayar dukiya mana Allah ya jeho wata musiba ka raba ka da wani abu na dukiya wal anfusu da rayuwa ka wasu ƴan uwanka wasu samarati da kuma kayan noma kayan marmari ba sai Allah ya ce wa sabiri ka yi bishara ga masu suwaye alladina idza asabat um musiba su ne waɗanda idan musiba ta shafe su kalu sai ka ji sun inna lillahi daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un ga Allah zan mai sakamako kaga sun mai da lamari ga Allah Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa masu wannan safa suna da wani salati daga ubangiji Allah ne zai musu salati wa rahma da kuma rahama daga Allah wa ula'ika muhtadun Allah ya ce waɗannan kuma su ne shiryayyun bayi sau da haka kenan abin da ake nufi da al musiba yin haƙuri da mai da lamari izuwa ga Allah maɗaukakin sarki yayin da Allah ya jarrabu ba da wata musiba shi za a zagi wal asfahani yake cewa al fi ilu ma yuhtasabu bihi inda na ita. shine mutum ya aikata duk abin da ya san zai ja masa lada da matsayi a gurin Allah yayin da Allah ya jarrabe shi da mutum ina fata an gane kenan zai yi magana kare faɗa abin da bai dace shi za mu zana yake da ɗansa yayin mutuwar ɗan da ya ce innan kalba na ya ko zuciya tana bakin cikin rabuwa da kai ya kai ɗana Ibrahim wa innal aina la tadma idanu na zubar da hawaye yace wala kunu illa ma yurdillah amma ba za mu faɗi wani abu sai abin da Allah ya yarda shi wa inna bi firaqika ya ibrahim la Ya yace lalle muna bakin cike rabuwa da kai ya kai dana ibrahim kaga wannan magana ce aka yi amma wata irin magana mai kyau ba ta aka yi an shiga uku an lalace ina fata gani to idan mutum ya yi haƙuri bai faɗa abin da zai ta ubangiji ba ya mai da lamari zuwa ga Allah ya nemi lada wurin Allah akwai gagarumin lada da Allah zai masa ne ma'anar babu ba hisba bil musiba حدثني ya عن malikin an ibn شهاب an said ibn المسيب an abi hurairah daga sayyidina abi hurairah ta Allah ya jini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu na cewa la a abin ahadin min almuslimina salasatun min alwalad babu wani daga cikin musulmi da ‘ya'yansa guda uku za su rasu, ‘ya'yansa guda uku ƙanana waɗanda ba su balaga ba, bai da wata ruwa ta ce lam yablughul hinsa ba su kai matsayin a fara rubuta musu zunubi ba kamar kenan ƙanana ne ba su balaga idan suka rasu fata masahun nawa kuma wuta ta shafi shi mana babu wani musulmi da 'ya'yansa guda uku za su rasu waɗanda ba su balaga ba kuma wutar jihannama ta shafi shi ranar lahira illa ta illatin kasan sai maza na ce sai dai gwargwadon kubuta daga rantsuwa menene gwargwadon kubuta daga rantsuwa sai dai wucewa da zai yi ta kan ji annaba kawai wuce wannan shi ma abin da yasa saboda Allah ya rantsuwa sai kowa ya wuce kan ji Shi ne sai dai gwargwadon abin da zai kubutar da shi daga rantsuwar da ubangiji ina fata an gani wannan hadisi shi ma hadisi ne muttafaqun alai domin imam bukhari ya fitar shi cikin littafin jana'iza babun da ke bayanin fannanin mutumin da ƴaƴansa suka rasu kuma yana muna da gurin Allah muslim ma cikin kitabul birri was sila wal ada babun da ke bayanin fannanin wanda da ya rasu ya nemi kuma sun rawaito ta hanyar imamu na malik ne a cikin mota wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa na farko yana nuna cewa annan muslima tukfaru khataya wannan hadisi yana nuna musulmi ana kankare masa zunubai ko kurakurai wa yughfaru zunubu kuma ana gafarta zunubansa bisafri ala musibati idan yayi hakuri akan musibar da Allah ya jarrabe shi wani zalika saboda aka nema a hadisin aka ce karaja anin nari balanta ta masu zai zo ta kan wuta kawai zai wuce wuta ba za ta shafe shi li'anna man lam Mallam man lam tughfar dhunubuhu lam yuzahza anin na. saboda ai duk mutumin da ba gafarta zulmansa ba ai ba za a ba zai ne ta gabar wuta haka ne to tunda hadisin yace ba zai shafuta wuta ba to kaga kenan za a gafarta sa domin duk wanda ba a gafarta sa ba a zai wuta ta shafe shi saboda haka kai tsaye wannan hadisi yana nuna idan Allah ya jarrabu musulmi da musiba a iyalinsa ne ko a dukiyarsa ko a karan kansa ya hakuri ya mai da lamari ga Allah za a kankare masu zunubansa a gafarta masu abu na biyu wannan hadisi yana nuna anna auladan musulmi na filjanna ya'yan musulmi yan aljanna ya'yan musulmi da suka mutu kanana ba su balaga ba kai tsaye yan aljanna in ka ce yan aljanna ne a nan bukili wanda ya balaga ne a nan ba za ka ce kai tsaye ɗan aljanna ba ne saboda shi ana rubuta masa zunubi shi sai dai ka ce muna kyautata zakan dan aljanna ne ba wanda zai balaga ba zuwa ƙasa kai tsaye za ka iya cewa ne dan aljanna ne me yasa me ya dalili ba na yace ne annahu yab'udu anna Allah yaghfiru lil aba bi fadli rahmatihi lil abna wa la yarhamu al abna alai saboda ba zai taɓa yiwuwa ba a ce dalilin mutuwar waɗannan ƴaƴan ƙanana Allah ya ji kan iyayensu to kuma ce su waɗannan ƴaƴan ba za a ji kansu ai ba zai haka ne kuma haka bane sannan ga dalilai kullum maulidin yuladu alal fitra fitan da za a haifa ana haifar da ne akan fitra me ya fitra in ka kyale shi kai tsaye musulunci shi za in ya mutu ya mutu akan fitra kai ya aljanna shi za ba magana ya ce a kufiyu sannan alaiha mun karanta a nan yaro karami daga ɗan shekara biyu zuwa ƙasa ko ma fiye da biyu in ya rasu zanen yana iya masa to an ga dama ko wasu yamma yaro da wuce shekara biyu ba in ya rasu an ga dama za a iya masa sanda wurin gina ya an ga dama iya masa sanda ba a iya bincike ina fata an gani me yasa saboda ai ana yin sallah ne domin neman rahama shi kuma already ya samu wannan rahama to amma fa'idar sallar shi ne yin tayafi dan manzo na ce asali sallah anan yaro karami ana iya masa sallah sai ya ce wa yud'a li walidayhi bir rahmat wal idan liman ya kabbara za a yi sallah ba mu kuka yi kabbara inda yaro ne karami ba shi za a yi wa addu'a ba wa ake wa addu'a iyayensa za a roƙa wa Allah ya ji ɗansu ya musu rahama Ku kaga a shi ma yin sallah akwai amfani inda iyayen za su samu amfanin ne bayan Allah sun musu addu'a ta neman gafara gurin Allah ta yi a cikin masu addu'a a wanda Allah ke karɓar addu'a ina fata an gane kenan yin sallar ya fi a ce ba za a yi ba to wannan ya tabbatar da cewa kenan ya'yan mummune yan aljanna kuma kasantuwar ‘ya'yan musulmi ‘yan aljanna ne wannan shi ne ra'ayin jamhurin ba za mu zo matsalar nan gaba ina fata gani wannan shi ne ra'ayin jamhurin wato malamai to ‘ya'yan waɗanda ba musulmi ba ba hadisi zai zo nan gaba za mu tattauna idan mun zo ‘ya'ya ƙanana na waɗanda ba musulmi ba idan suka rasu ne makomarsu wannan babukan gaba za mu tattauna insha Allah malamai sun karu juna sani dangane da me ake nufi da illa da illatil qasam da magana ke duk mutumin da 'ya'yansa guda uku suka rasu ba su balaga ba wata gida annaba ba za ta shafe shi ba sai gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai kubutar da shi daga rayuwa to me yake nufi da wannan kubuta ta rantsuwa ta malamai wasu suka ce abin da ake nufi rantsuwa a nan mu'ayyana ce wasu suka ce a gairu mu'ayyana waɗanda suka ce gairu mu'ayyana suka ce ba wata rantsuwa ake nufi ba a ana nufin kwata-kwata ba yadda za a yi a gaba da shafi shi shi za sai aka ce illa ka illatin ƙasa sai dai gwargwadon da zai kankare rantsuwar waɗannan 'ya'yan su kuma ai ƙanana ne ba girma suka yi balantana har tsiran wanda za a kama su kaga kenan dai ba zai yi shiga wuta ba kawai wai suka ce a a wannan rantsuwar mu ayyana ce kuma yake nufi da rantsuwar suka ce wata aya da take cikin suratu suratu maryam alaihi salam wata aya ce wannan aya ce da Allah ya yi rantsuwa babu wani ɗan adam ko aljani ranar Naira. da zai tafi zuwa aljanna ko wuta Allah kiyaye mu da wuta sai ya bi ta kan doron jahannam Allah ce wa in minkum illa warid babu wani daga cikin ku sai ya gangaro ta jahannam kadar ruwa na ce kana ala rabbika hasban wannan hukunci ubangiji ya dora ma kansa cewa wajibi ne tabbas ya fita amma me zai faru thumma nunajji allazina taqaw Allah ya ce yadda aka gangaro ta ji annama din za mu tsere da masu tsoron Allah wani kawai zai wuce ne <laughs> wa na zalimina a? sai mu bar azzalimai su fata cikin jahannama akan gwiwoyinsu Allah ya kiyashe ku to suka ce wannan shi ake nufi da ta ƙasa. sai dai gwargwadon yadda za a kubuta daga mai rantsuwa Shi ne wannan rantsuwar ta ubangiji ita za ta sanya ya fita doron mai nama? ina fata gani shine malam kasabi ke cewa ma'ana ma'anar hadisin la na, liyu li yu'aqaba ba zai shiga wuta dan a masa ba walakin na ya dukulu ha mujtama zai biyo ne ya shigo dan ya keta wala ya yakunu zalika aljawab illa qadra ma yuhallalu bihi ar-rajulu yamin shi kuma wannan ƙetarewar gwargwadon yadda mutum zai kankane rantsuwarsa shi ne gwargwadon wucewa wanda kuma shi ne suke cewa tsiradi gada ce kan jahannam kaga in kowa zai fita kai kaga kowa zai bi kan kan A nan kuma zana yi bayanin masu imani wani zai wuce kamar mai wajiya ya wuce kaga mai masu hannu ba wani zai wuce kamar mai ingarman doki nan da na ya wuce wani zai wuce kamar matashi maji ƙarfi a guje irin wannan gudun wani zai wuce yana tafiya cikin zauri da sassafa ya wuce wani kuma da razzafi ina fata gani irin wanda suka shigo kaya amma dai Allah ya sa da sauran imani da rarrafe zai wuce ana fusgo shi yana wucewa amma dai zai kai ya eh, ma dai ai da tsar na na sha ai ya fita kyar a sama Allah ba ya kiyaye mu da wannan Allah ya sanya mu cikin wanda za su wuce kamar me mu kaga mai matan an yi ba sai an zuwa na kamar cin sinadi ya ce wani sinadi ya wuce bai san ya wuce ina fata an gani to shi wanda 'ya'yansa suka rasu gwargwadon sa da wuta shine gwargwadon wannan lokaci shi ke na ya wuce ba shi kuma ba ba wata wutar annaba. ina an gani wannan yana nuna a cikin nan. ya'ya sirri kuma ka yi haƙuri ka bar wa Allah menene daraja Allah ba zai jarrabe ka da irin wannan jarrabawar ba kuma ya kyale ka haka sai ya yi maka wani ka goma shi na musamman shi ne ne ranar lahira sai Allah madaukakin sarki ya ta da kai daga a jihar Allah ya samu dace wa hadathani an malikin an muhammad ibnu abubakar Ibn ibnu amri ibnu azmin an abihi an abin Nazari, as-sulami daga abun nazar as-sulami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ranar sulaisirma na cewa la ya mutu a ahadin minal na salasatun minal walad ‘ya'yan musulmi guda uku ba za su mutu ba ya ta ya nemi su gurin Allah mana ya yi haƙuri ya mai da lamari zuwa ga Allah illa kanu lahu junnatan minan na sai sun zame masa garkuwa daga wutar jihar. faƙalar timra'a sai wata mata da kin ji manzon Allah ya faɗi wannan alala sai ta ce inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana gurin manzon Allah a lokacin sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah a wisnani ko da ƴaƴa biyu ne ta yi na tafi ne suka kuma ta ji an ce uku kana sai manzon Allah ya ce a wisnani ko da ƴaƴa biyu ne ma'ana ko da biyu ne suka rasu akwai wannan mai, falalar ba wai iya guda uku ba to wannan hadisi imamu na maliku ya rawaito shi daga abun nan shi sa malam ibnu abdulbar cikin al-istizkar yace hadan hadisu qad sarrafa fihi ruwatul muwatta wannan hadisi marawaitan muwatta sun yi istirabi sun yi raurawa fi abin nadri hada dangane da abun nan fasa'ifatun taqulu kama kana yaya an abin nadri wasu na cewa kamar yadda ya aya ibn ya aya rawaito daga abin nazar. wa qa'ifa taqulu an abin nazar as-sulami wasu kuma suna cewa abin nazar as-sulami min al-salim wa huwa rajulun majhul shi kuma mutum ne wanda ba a san shi ba la yu'rafu fi habalati al-ilm ba zan shi cikin malamai ba Wala la yuqafu lahu ala nasab kuma ba san nasabarsa ba wa la yudra ba sani ba a sahibun huwa au tabi sahabi ne ko tabi wa huwa majhulu kenan kaga majhuli qila fihi har ibn abdullah ce zulumatun min zulumat yace qila fihi wasu malamai na cewa muhammad ibn an-nadr wa qila abdullah ibn an-nadr wa qala fihi aktharuhum as-sulami كأنه من بني سلمة الأنصار وقال بعض المتأخرين فيه إنه أنس ابن مالك ابن النذر نصب إلى جنبه النذر هذا أخوي اضطراب بعد وعي سيجي والذي حاله هذا wanda halin ya zama wannan kaga kenan hadal hadisu wala hu adkhalahu malik fil muwaffaq yace malik kawai ya shigo da wannan hadisi ne a wasa. dan ya fassara hadisin farko ya ce babu wani ‘ya'yansa guda uku da za su rasu wuta ta shafi shi sai ka wannan sai ƙara da cewa mai ya nemi ladan su wurin Allah ya yi to amma duk da haka za mu iya cewa wannan hadisin yana da asali shi ma wannan lafazin asali kuma a ruwaya sahihiya ruwaya sahihi ma domin bukari ya rawaito daga bai sa'idul kudiri a cikin kitabul ilmi babin da yake bayanin shin ana iya ba ajiye wa mata wata rana da za a dinga ilmantar da su a ware musu wata rana da za a koyar da su su kaɗai haka nan muslim ya rawaito cikin kitabun birri wa sila daga hadisin abu sa'id al-khudri kaga kenan hadisin yana da yadda haka kenan za mu iya cewa wannan ruwaya in ma ta zamo ba san abun nazar ba to ai wannan ruwaya ta bukari ta wadatar a mamu lafazin kuma bukari daga abin sa'idin yake cewa kalatin nisa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam mata ne suka zo gurin manzala suka ce da shi galabana alayka rijal ya manzala maza sun yi rinjaye gare mu akan ka sun rinjaye mu akan ka Mana duk ilimin da ka zo da shi maza ne kawai suke kwakwada mu mata an ban mu a gefe Allah na yawman min nasik wadda ka mu ma tawagan mu sun wakilto mu ka ware mana wata rana wanda a ranar mu kaɗai za mu taru mu ma a yi mana karatu ba wa aja hunna yau ba sai manzo Allah ya musu alƙawarin wata rana Lafiya hunna ranar ta zo sai je same su ba wa aja hunna ya musu wa'azi wa amara hunna ya musu umarni ya ilmantar da su fa kana fi ma kana lahunna to cikin abin da annabi yake faɗa gare su sai ce ma min kunna ma babu wata mata cikin tukaddimu salasatan min alwalad da za ta gabatar da ƴaƴanta guda uku ma na su rasu illa kana laha hijabu min Allah waɗannan ƴaƴa sai sun kare ta daga shiga wuta kana imra'a sai wata mata ta ce wasnaini ko da ƴaƴa biyu ne kala sai maza na yake wasnaini ko da ƴaƴa biyu kaga wannan hadisi ya nuna yana da asali wannan hadisi kenan muna iya cewa yana nuna mana abinda mata suka kasance na sahabbai a wancan zamani na tsananin kwaɗayi wurin koyon ilimin addini su san menene al'amari na addini kwaɗayin ne ya sa suka ce manzon Allah ya ware musu kuma wata rana da su kaɗai zai karanta abu na biyu hadisin yana nuna mana alacci kenan kai wa mutum alkawari idan kana da tabbacin wannan alkawari a nan ba za babu wata cikin ku da za ki gabatar da 'ya'ya uku ƙanana sun kare ta daga shiga wuta kaga wannan alkawari yana da tabbas daga Allah sa'an nan kuma sun yi sun ce ka sanya mana rana ya ce to na ba ku rana ka ku haɗu guri kaza lokacin ya zai je karantar da su ya nuna ya halatta kai alƙawari amma bai halatta kai alƙawari ba sai kana da tabbacin za ka cika ce to za mu haɗa rana kaza guri kaza a lokacin da kake faɗa ka san ƙarya kake wannan yaudara ce ina fata nan kuma sai Allah ya kama ka innal ahda kana lallai alƙawari abin tambaya sannan wani hadisi shi ma yana ƙara tabbatar da cewa ƴaƴan musulmai ƴan aljanna ne kamar yadda muka yi bayani a baya yana nuna cewa kuma duk wanda ƴaƴansa guda biyu suka rasu zuwa guda uku za su kare shi daga shiga ne wata jihannama to wani zai ce to ɗa ɗaya ba tunda an faɗi uku an faɗi biyu to ɗa ɗaya ba shi in ya rasu aka yi haƙuri aka nemi lada shi ba za a samu wannan gara ɓasa ba ne sai mai ‘ya'ya biyu ta yi wani ɗansa ɗaya ne yanzu ta yi wani biyu ne ta yi wani uku ne to mai guda ɗaya ba shi ma mai guda ɗaya ɗan zai kare shi daga shiga wuta me dalili ga ruwayar da imamun nasa'i ya rawaito da ibnu hibban da hakim da imamu ahmad daga warratun al-muzani yake cewa kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa lalla sallallahu alaihi ya kasance idan ya zauna ilai ina nafarun min ashabi wasu daga cikin sahabbai sukan zauna kusa da shi wa fihi rajulun akwai wani sahabi da ibn sabir yana da ɗaya karami ya'tihi min khalfi zahari fa yaq'udu bayna yadayhi in mutum ya zauna wurin manzana sai dan ya tako ya samu baban sai biyo ta bayan baban ya hauro sai ya zauna a gaban babansa faƙada na kun tafi suna ne sallama sai mun gana wata rana ta yake da wannan mutum to in buhu kana san dan nan naka kuwa da kyau faƙada sai mutum ya ce ya rasulallah ya manzan Allah a habbaka Allah kama uhibbu ina roƙon Allah ya soka ya annabi kamar yadda nake san dan nan kaga yana san dan nan naka umar oh fa halaka bayan kwana biyu shi wannan yaro ne famta na arrajulu an ya ajura alta sai mutum ya daina zuwa gurin Allah le zikiri mu saboda yana tuna danka fa hazana alayhi bakin ciki fa fa kada hun biyu sai aka kwana biyu mazana ya ga mutumin da baya ce ba ganin wani kalu suka ce ya bunayyahu wannan ɗan ƙaramin yaron nasa allazi ra'aytahu wanda kake ganin sa da shi halaka ya rasu bana iya hunna bai su da san fasa alahu am bunayyi sai magana ya je tashi ya tafi gidansa sai ya tambaye shi dangane da ɗan fa asbarahu bi annahu halaka yake ai yaro fa azzahu alayhi sai magana ya masa tafiya shine ya rarrashe shi sun makala wani sai annabi ya ce da shi ya kula ya kai wani ma kana ma kana ahabu ilayka me ka fi a cikin waɗannan abubuwan guda biyu an tumatta bihi umruka Allah ya bar maka wannan dan naka ka gida daɗin rayuwarka ta duniya da shi shi ka fi so aula ta ati gadan ila babin min abwabil janna ko kuwa a bar shi a ɗauki ransa gobe lahira idan ka taho kofa cikin kofofin aljanna illa wajadtahu qad sabaka ilayhi ilayhi ya sabaka ilayhi yabtahu ka. idan ka taho ranar lahira sai ka ga wannan dan naka ya riga ka zuwa kofar aljanna ya bude maka kofa ya kama annaka ya shiga wanne ka fi so a ban maka shi a duniya ko ko wancan ai ko kai da aka baka zabi ya kai maka san wanne ka fi so ko faƙala sai wannan bawan Allah ya ce ya nabi Allah ya maza la bani ya ni ila babin janna a'a ya riga ni zuwa kofa aljanna ranar lahira sai ya fita wa ilai ya bude ya kamo ni ya shiga ni na huwa a haku ilai shi na kuso kana sai maza la ce ba za ka naka an baka wani to wani zai ce cuta shi kada ya kai ba faƙala rajulun min al-ansar to a cikin shawagar akwai wani mutum cikin mutanen Madina mai waya ji wannan gara ba yace ya rasulullahi manzo Allah ja'ala billahu fida Allah ya sanya ni zama kalsar ranka ana hu kasatan auri kullina shi kadai ne aka wannan tagomacin ko dukkanin mu mu ma gaba ɗaya. kana sai manzo Allah ce balli kulli gaba ɗayan ku kaga an mu ma mun shiga wannan ya nuna kenan ko da da ɗaya shi ba, in ya rasu in dai kayi akwai akwai wannan ne wannan gara ba lokaci ya yi sai mu kwana ana ba mu wani ka da ya da yayin da mala'ikan mutuwa ya dauki rai ya zari ai kama yake yi da idan mai imani ne za a buɗe kofar sama kuma wannan rai zai wuce har ya kai can saman bakwai na da yake a rubuta wannan ba na wani cikin injiye don haka za a sanya wannan ran ne cikin ramar Allah bayan an dawo da shi a mun tambaya za a rage shi cikin ne kuma a da raka mara injiye ta samun marko kenan za a shigar da wannan ran cikin ramar Allah amma idan wanda ya yi shahada ne a wurin yaki shi kai da yi na ɗaurin cikin aljanna za a kai a rafi za a san yawo wasu tsuntsaye ko raye kamar da manzana ya faɗa wanda suke yawo cikin aljanna amma sauran masu imani za a ajiye wannan rayukan ne a wuri wanda yake na rahamar ubangiji kamar rana shi kuma in kafiri ne Allah ya kiyaye mu cikin bala'i za a yi a kai الاحتيال والله أعلم marasa lafiya ne ya yi a cikin da wasu lafiya a waɗannan ɗaure-ɗauren aure da za a yi wani yana da musu albarka Allah ba su zaman lafiya Allah ya haɗa kansu Allah ya sanya wanda da aka yi Allah ya ƙara don kunzumunci a tsakanin su kuma waɗannan bayan ana da suka rasu wanda suka rasu bayan sallah wasu ma cikin azumi duk ba shi ɗaya su Allah mutum da suka yi kansu da rahama Allah ya haska kaburburan su Allah ya yafe kurakuran su Allah ya albarkaci bayan su Allah ya sa can jariye musu nan waɗanda suke da ƴaƴa tarbiyyar da suka bayar Allah ya ba su ladan tarbiyyar Allah mai wakilin sarki ka girmama ka nauyaya ma'auninsu wanda suka bari na maza a jiri da shari'a ana kuma su akwai juriya ko kuma da muka rage ana su san da kyakkyawan ƙarshe ana sa mu cika da imani wurin iyayen mu da yan uwan mu da wani mu da ga mu gidan gaskiya ana su cika da rahama Allahu ta'ala ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنا ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين